alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana mahadi ado ibrahim kamar yadda kuka sani barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka sannan a wannan shiri na mai albarka daga mahadi tech darasin mu na yau kamar yadda na rubuta a title din nan na ce duk mai shiga youtube ya kamata ya san wannan wannan abin shine so da dama muna kallon bidiyo a youtube misali ga mu nan a cikin a cikin youtube kana kallon bidiyo kana kallon bidiyo da yawa bidiyon da muke kallo wani ma mun ba san channel din wa muke kallo ba tunda akwai suggested bidiyo za ga ana ma suggesting ka kalli wannan bidiyon ka kalli wannan kai kuma baka kasa channel din ba misali wannan kawai hoton shi ya burge ka sai ka danna akan bidiyon sai ka kalle shi daga baya sai ka gano ka kalli bidiyon nan amma ka manta me sunansa to ya za ka nemo eh, bidiyon bidiyon da ka kalla misali bayan ma kwana biyu ko kwana uku yanzu na kalli wannan sai ya kasance na manta ma ya sunan bidiyon da na kalla amma bidiyon ya burge ni kuma ban san sunan channel din ba ina so na ga wannan bidiyon da na kalla to zan nuna maka yadda zaka ga duk bidiyon da ka kalla a lokaci ko da ya fi kwana nawa zaka iya nemo shi ta cikin wannan gurin in dai ka kalli bidiyon to zaka su duka bidiyon da ka kalla ko da baka san su ba ya za ka nemo bidiyon da ka kalla kuma baka san su ba sai ka zo sai ka danna akan nan gurin da aka rubuta library dinnan haka sai ka danna haka kana dannawa akan nan gurin ga guri da aka rubuta history a nan gurin sai ka danna a nan gurin kana nan akan history to zaka ga duk bidiyon da ka kalla ko da ya fi kwana nawa da kallonsa kuma ko da a ce baka san sunan channel ɗin da ka kalli wannan bidiyon ba to to kun ga gashi nan kamar yadda ya buɗe haka idan kuka kula idan kuka kula wa'annan bidiyoyi ne wa'anda na kalle su a baya to duk bidiyon da ka kalla a baya ko da yayi kwana nawa idan ka zo nan gurin zaka ga hoton da ka kalla eh zaka tabbatar da kan cewa wannan bidiyon eh gashi nan a nan gurin yanzu misali bari in koma home dina ku gani sai ya kasance misali na danna akan wannan bidiyon shi na fara kallon sa to amma me ban san sunan channel din ba kuma ina so in dawo in nemo channel din nan amma na manta sunanta kuma bidiyon ya burge ni to ya za a yi na nemo na nemo wannan bidiyon in kalle shi shine abin da nuna muku yanzu misali kamar wannan bidiyon gashi nan misali ma na fara kallon sa haka sai ya kasance ba ya burge ni kuma bayan ya burge ni to ni na manta sunan bidiyon bari yanzu in dawo baya na manta sunan bidiyon da na kalla amma bidiyon kuma ya burge ni ya za a yi na nemo shi sai ka zo sai ka danna akan library din nan kana dannawa kun gani gashi nan a nan gurin kamar yadda na yi naɗa zai idan ka danna a nan kana danna akan nan gurin zai nuno maka history haka sai ka danna akai kana danna akan history za ka ga duk bidiyoyin da ka kalla ko da kwana nawa ne idan kai kasa duk yi ta ganin su kai ta yin kasa duk ka ga wayannan bidiyon to wannan shine yadda ake nemo duk bidiyon da ka kalla ko da a ce baka san sunan channel din ba kuma ko da baka san sunansa ba to jama'a da fatan kun ji daɗin abin da na koyar guran da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita da Allah ka danna mun subscribe sannan ka danna mun ƙararrawar sanarwa yanda zaka dinga samun sabbin shirye-shirye na da zarar na saki nagode